ina tare da daraktan labaru na hukumar zaben najeriya mr nick dazan a yanzu yake bani labarin an fidda jadawalin zaben dubu ya lamarin yake ne yau da ita hukumar zaɓe ta nazari akan zaɓuka da za ta aiwatar a dubu biyu kuma ta fidda jadawalin waɗannan zaɓuɓɓuka kamar haka za a yi zaɓen shugaban ƙasa da na majalisar tarayya ranar asabar goma sha shida ga watan biyu na dubu biyu da goma sha tara sa'annan kuma za a yi zaben gwamna da majalisar jihohi da kuma na kansila na birnin tarayya ranar asabar biyu ga watan maris na biyu da goma sha tara. Ni wannan fitar da wannan abu da kuka yi bai yi sauri ba tun da kusan akwai fiye da shekara kamar shekara biyu nan gaba da yin wannan zaɓe? A'a bayan hanzari ba saboda idan ka duba in aka ware wato ranakun da za a yi hutu tsakanin yanzu da dubu goma sha tara ba mu da fiye da akwai kwanaki ɗari biyar tsakanin yanzu da wannan zaɓuka da za mu aiwatar. da zama wajibi kenan a fidda jidawalin nan cikin lokaci a yanda kowa da kuma masu ruwa da tsaki a wannan himma za su fahimci su da noyin da ya rataya a wuyansu. bisa ga dokoki da mu kanmu a Najeriya da kuma hukumar zaɓe ta rattabar kamata yi a san a fidda jidawalin zaɓe daman fiye da shekara kamun zaɓuɓɓuka da za a aiwatar saboda duk masu da tsaki su san menene eh, zaɓuɓɓukan da suka kumsa yaushe ne za a yi su wani irin ayyuka ne za a yi tsakanin yanzu da lokacin da za a aiwatar kuma kowa ya san hakkin shi dai cikin wannan tafiya. A zaben 2015 da ya gabata kun yi amfani da na'urorin tantance masu kada ƙuri'a wato kadreda. A wannan karan banda wannan akwai wani tsari da kuka ɗauko ne na daban? Abin da dai za mu yi shi ne za mu ci gaba da amfani da katin nan na dindindin da kuma na'ura na tantancewa amma tabbas za mu inganta yadda muke tura sakamako ta halin yanar gizo da kuma tubalin mahaja da za mu kago wajen guda biyar idan Allah ya yarda tsakanin yanzu da dubu biyu da goma sha tara.